Karfe 5 da minti 45 Kalangu ke magana da lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutare Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. A cikin muhimman kanun labarun za ku yi cewa a raskunan da ofishin jami'an 'yan kwana-kwana suka fitar dangance da ambaliyar ruwa da aka samu a ƙasar Nijar. Mutane 700 ne suka rasa mazauninsu 273 suka rasa rayukansu. a tirozerin da ke cikin yankin jihar agades zazzabin cizon sauro yana ci gaba da cin karansa babu baka a rahoton muna musamman za mu leƙa inda za mu yi magana a kan yawaitar kadodi a tafkin gidimuni da ke cikin yankin jihar sandar To yanzu ga labarun dalla-dalla. Yawan ruwan saman da aka samu a ƙasar Nijar a makonnin bayan nan sun haddasa ambaliya a cikin dukkan jihohin ƙasar Nijar a cewar ofishin darakta 'yan kwana-kwana zuwa hudu ga wannan wata na Satumba an tantance gidaje 73,500 da suka faɗi ya haddasa magidanta 95,000 kimanin mutane 700 suka rasa mazauninsu kuma mutane 273 suka rasa rayukansu a cikin wannan ambaliya bayan asarar rayuka mutane wannan ambaliya sun tafi da dabbobi da suka kai dubu goma sha wajen ton dubu na abinci ne ruwan suka haddasa barna a kansu wanda ya sanya masu ƙaramin ƙarfi a cikin wani mawuyacin hali na kakanikayi da yawan jama'a ne aka samu waɗanda suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro a asibitin cirozerin da ke cikin yankin jihar agades wannan ya sa hankalin hukumomi ya tashi inda suka mika kira ga jama'a akan mahimmancin rigakafi akan cutar cizon sauro ta hanyar amfani da gidajen sauro masu magani algabid a nasara babban likita asibitin sonishar a hirarsa da ahmed fila Muna cikin wani lokaci na ruwan sama sosai kowace damina akwai ruwa da ke kwantawa tun mako na 34 mun samu wajen mutum goma da suka harbu da malaria a mako na 35 mun samu mutane goma sha hudu cikin watan juli mun gudanar da rarraba gidajen sange masu magani a ko'ina kiran da nike shine na mutane da su yi amfani da waɗannan gidajen sange musamman ma ga yara ƙanana da kuma kauce ya shiga cikin ruwan da suka kwanta dole a rika amfani da matakan tsafta Ruwan saman da ake samu tamkar da bakin kwarya a cikin sassan ƙasar Nijar suna ci gaba da haddasa barna. Gawar 'yan mata biyu masu shekaru tsakanin bakwai zuwa takwas ne aka tarar a tafkin unguwar ƙaura da ke cikin birnin Kwani a yankin jihar Tawa. Bisa haka mai unguwar kauran ya yi kira ga jama'a da su yi hattara a wannan lokaci na damana. Rabiu Abdu a hirarsa da Asman Arzika. e dangance da yara waɗanda an kace sun haɗa ruwa su rasa ransu lalle tabba haka nan na bayan zuhur na ana jin dan kwamiti sun yi ceton wasu yara da sun ka haɗa can rami cikin ruwa ke kamar da wuri na ginan laka amma kuma akwai wasu in kaka ta yi suwa zuwa cikin wurin su yi birgi to ginatan da suka yi masu birgin nan nan ke na ruwan nan ta kan yiwa zurin da gari su yaran sun ka ga, ba su sun ka haɗa zan kwanan sun kare ana ne na tsakanin bakwai ɗin nan zuwa takwas su ɗanga suwan na harko to muna ɗan jan hankalin mutane muna kira ga mutane duk wani wanda ya gani ba sai ɗanka ba ko ɗan wani ɗan uwarka da ya gani wanda zai bai da wayo bai kamata ka gani na kusan ruwa ba ka bar shi ya kamata ka sako shi gaba har shi da wurin ruwa Babban kalubalen manoma a wannan lokaci na damana shine harin da kwari masu cin albarkar gona suke yi domin magance wannan kwarin manoma a karkara suna amfani da magungunan feshi da jami'an gidan gona suke hani a kan amfani da shi magunguna ne da suke da illa ga albarkatun gona da ma kiwon lafiya shebu girema jami'in gidan gona a gunduma mai nasruwa a hirarsa da mamma idrisa ka shiga kasuwa musamman ma na maini kana gani magunguna kala-kala wayansu illolin nashi diyawa ne wayansu kuma masu d'a ma ba su sani ba wani abun kashe ciyawa sai a ce maka a ah, wannan taki ne zai kara fure koko zai kashe abu kaza alhali mu da kanmu mun san da ba haka nan ba kuma wayansu a cikin akwai wayansu sinadarai wana cewa kaman kulor wannan da ne ana sa a ciki amma yanzu an ma hana tunda illa ne gare shi kuma ga mutum yana da illa shi ciyawan da ake noma shi kin ma gurin in an fesa shi shi ma yana da illa cimakan da aka sa shi aka ci shi ma yana iya yayi ya saci wani cutan da ba sani ba ko wani kansar ko wani abu dai ba sani ba to shine masalolin in dai Allah ya kiyaye wani abu ya bullo kaman kwari kaman fari a zo a gayi a dauki matakai in ma ya kai intervention na mota ne ko ma na jirgi ne a je a gani sai a sa mai da mai aikin shi a je a duba Ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai sun ƙara sabunta yajin aikin su na kwanaki uku abin tuni dai ranar Litinin ne ƙungiyar ta ƙaddamar da yajin aikinta domin baiwa ɗalibai da ba su samu damar ƙarasowa ba su ƙaraso a gaban tsangayoyinsu. Asumana shine yake kula da wannan sashe a ƙungiyar yayi wa Omer Dawi ƙarin bayani. Kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗaliban jami'a sun yanke shawarar ƙara sabunta yajin aiki na kwanaki uku wanda dama ne da ke baiwa ɗalibai da ke difa da har yanzu motocinsu ba su taso ba su samu su karaso. Wasu suna bisa hanyar Agades. Ganin yau abin da hakan yake iya haddasawa idan yau ɗalibin jami'a ya rasa jarabawa. Bale akwai cikinsu masu dama ta ƙarshe ba sai na faɗa muku yawansu ba. Ɗaliban da ba su zo ba da motocinsu suke can suna kai motoci 29 a difa muna da mota biyu a maraɗi mota ɗaya a agadas mota ɗaya ba a ma haɗa da ɗaliban tilabiri ba da suke kusa A yau da safe nan ne shugaban kwamitin tsare-tsaren Maulidi Shaka Brahma Abubakar Hasumi ya kira wani taron manema labarai a kan shirye-shiryen Maulidi da zai gudana daga ranar goma zuwa goma ga wannan wata na Satumba a Chota. wanda maudu'in wannan shekara shine wani ƙoƙari matasan zawuya za su kawo domin samun 'yanci da kuma samar da zama lafiya a cikin ƙasa ga abin da yake shaidawa ali yalli Ana zuwa moladi domin koyi da tabi'u masu kyau na manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce ba ku da wata hanya ta koyi illa ta manzon Allah shine abin koyin mu. Dukkan abubuwan da za su faruwa ko mu kasance cikin mawayacin hali idan aka yi koyi da rayuwarsa to za a samu wata mafita. Manzon Allah ya hana mu bara, ya hana mu ragganci, ya hana mu musamman ma kaifin kishin addini, tashin hankali na banza, dukkan matsalolin da matasan mu suke fuskanta a yau yau annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bar hadisai da dama da kuma tsarkakun maganganu da ke iya taimakawa matasan mu fita daga cikin waɗannan matsaloli daban-daban albarkacin taron baje kolin ayyuka hannu na matan Nijar da zai gudana a karo na goma sha uku safem da zai gudana 29 ga watan Nuwamba zuwa 8 ga watan Disamba. a nan birnin yamai yanzu haka mata wajen 60 ne suke ɗaukar wani horo na dabarun hada-hadar kasuwanci ramatu tana ɗaya daga cikin wadda suke ɗaukar wannan horo ga abin da take shaidawa rafiya abdullahi irbon na fada irbon ma gano saboda amfanin kanmu ne muka zo nan shekarunmu na da yawa amma kamfanonin mu sai ma a ce jarirai ne mu da ke hasa daga mutum ya takardun nif da na rejistar kenan ashe nan ne ma aka fara zancen amma yanzu an kira mu an ba mu horo don duk wanda ya samu wannan horon zai gane baya wasa kawai muka yi ashe ma akwai wasu takardu daban da ya dace mutum ya yi ko wajen sa suna akwai kariyar da ya dace mutum ya baiwa sunan kamfanin shi misali kamfani na Rama Agro. Akwai kayan da nake sarrafawa da hannuna sai kaga wasu sun zo sun yi tsari su ma su samu wata 'yar ledar su su kumshe su tai su sake musu suna su saida mu kun mu sha wahalar banza. A nan ɗakin horon dai babu jihar da bata samu wakiliya ba. Wata ƙungiyar 'yan mata jagorori tun a ranar Litinin ne suke shiryan wani taro da 'yan mata da dama masu shekaru goma sha hudu zuwa goma sha takwas suke halatta. Mahalarta taron za su samu horo bisa dabarun ɗaukar magana yin jawabi a gaban jama'a. Wasila Ibrahim mataimakiyar shugabar ƙungiyar a da Fanta Shamsu. Ta hanyar wannan sansanin na shagoranci da keniya ana so ne a zaɓo 'yan mata goma sha takwas zuwa ashirin masu ƙwazo sosai a Nijar, masu karatu a makarantu, sannan masu azama wajen son taimaka ma al'umma. Sai a duba waɗannan kyawawan halayen nasu, a ƙarfafa musu gwiwa a kai da kuma fannin yanke hukunce hukunci har su zama wasu jakadodi a cikin su Abin sha'awa ma a nan shine, daga cikin waɗanda suka taɓa samun horo a wannan sansanin akwai waɗanda suka girka ƙungiyoyin kansu da yawa dai zan ce muku sun ƙara azama a cikin taimakon al'umma yanzu kuwa sai mu leƙa a birnin gaya jami'an tsaro sun bazu a cikin birnin gaya a jiya domin saka tsari na shige da ficen ababen hawa bayan samamen da suka yi wajen motuna 200 da motoci ne suka tsaida kuma mutane takwas aka kama da waɗansu makudan kuɗaɗe ƙarin bayani tare da komishina na polis sale seni daraktan polis na gaya a hirarsa da fadel alu Aiki ne na tsaron ƙasa cikin wannan tsari ne na zauren shawara kan tsaro na jiha ya ga ya dace tun zaman taro na baya na shirya wannan aiki kuma wannan aiki ya ba mu damar kama kutse da babura 138 da adaidaita guda takwas da kuma motoci 36 da telam guda uku kuma mun sanya hannu kan miliyan 46 da jika 250 na sefa daga hannun wani mutum da ake zargi bisa ganin cewa bai san abin da yake dauke da shi ba amma bayan haka ya bayyana mana cewa zai shiga da kudin kasar benin za a ci gaba da yin bincike sannan kuma mun kama mutane takwas da suka ba mu damar kama wani mutumin da aka iske yana sata kuwa sai mu shiga a rahotonmu na musamman tafkin gidimuni da ke cikin gundumar da magaramta kaya da ke cikin jihar Zandar ta kumshi ɗimbin kadoji da ke rayuwa a ciki waɗannan kadoji waɗanda suna da yanayi yana da sakamako ga kifaye da ke cikin tsaka mai wuya tsakanin masu kamun kifi da kuma halittun da suke cikin ruwan da ake karewa ga fassarar rahoton Omar Hamma da Rahilatu Sumana. Tafkin gidimu ne da aka tsara cikin tsibirin Ramsar a shekara ta 2019 na samun ruwa ne daga ruwan sama da ke gudana da kuma ruwan ƙasa. Haka zalika ana samun nau'in dabbobi da itatuwa da kuma halittun cikin ruwa wanda suka hada da kadodi da sauransu. In ji daraktan ma'aikatar jiha ta gandun daji sandar Colonel Lawali Baduwa. A bangaren wannan tafki akwai halittu iri-iri, akwai itatuwa da kuma kwari da namun daji, akwai kuma kwarin ruwa, akwai kifaye iri daban-daban, akwai kuma dangin kadangaru da damu, musamman ma akwai kadodi, akwai wani nau'in kada mafi yawa. Kadodin da ke cikin kogin suna da yawan gaske tunda sun kai ɗari ruwa, wannan kuma ba karmar barazana ba ce ga al'umma. gaskiya karo muna ganin su ana cikin tafkin girmuni sun yi yawa ma sosai tunda dukkan tafki da ke kewayen garin girmuni da kuma din gabaki daya za a samu karo a cikin shi yau da gobe kawo mutane haka suna shiga ko dabbobi haka tana iya kamawa ta ce amma a yanzu dai ba su ma kamawa ba muna so mu ma a ba mu izinin yanda za mu yi mu dan samu a rarrage saboda sun yi yawa sun fara damun kwara da suke aiki a cikin ruwan adadin kadodin ya kai sama da ɗari uku in ji jami'in ma'aikatar gandun daji da yake ba da tarihin kadodin Yawan waɗannan kadodi na da nasaba ina gani da kada guda biyu mace da namiji da aka kawo daga zandar an kawo su cikin tafkin suna daga cikin ƙorama ta mai ladubaran bayan tasha kaɗan tare da tsarin kafewa kadodin na cikin haɗari shine yasa aka kai waɗannan kadodi guda biyu a tafkin gidimuni kenan tun wannan lokaci ne tare da ƙaruwar kadodin yanzu ana ganin yawaitar waɗannan nau'in kadodi a cewar alƙalumma na da'ira an kesta kadodi zuwa 300 bangaren wannan tabki. Duk da yawan su cikin tafkin, al'ummar Gidimoni ba ta da izinin taɓa su. Kada nau'in dabba ce da ake karewa bisa doka mai lamba 97 da takwas sifili bakwai ta ranar 29 ga watan Afrilun shekara 1998 da tsaida halin yin farauta da kuma kare namun daji. Kenan wannan dabba na amfana da kariya baki daya bai kamata a yi amfani da da wannan kada ba duk ta kowace bukata kenan nan dabba ce da ke da kariya sosai To madalla jama'a da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun da ke da ku a kasance lafiya.